A jiya Asabar ne dai labarin sakin mutane bakwai cikin ragowar hamsin da ɗayan da 'yan bindiga suka sace a jirgin ƙasan Abuja zuwa Kaduna ya bazu a ko'ina. Kuma shugaban kamfanin jaridar Desert Herald Malam Tukur Mamu wanda shi ne ya shiga tsakanin 'yan bindigan da kuma waɗanda aka sako. ya ce shi dai kam yanzu ya yi nashi iyaka ƙoƙari. Wannan al'amari ba gwamnati ta yi shi ba sannan kuma ba su suka eh, tsara ba ba su ma san abin da ke faruwa ba sai daga baya da aka samu nasara a jiyan tukunna. Ila wasu ce tun da wancan karan an ce an sakan musu wasu ne suka sako wannan kuma wani sharaɗi aka yi cimma. E, to ka san ko wancan din ma ni dai babu wanda ji a baki na akan an sakar da wayansu ne. To ina tabbatar maka ni dai na yi iyaka abin da zan yi sannan su wanda aka sake su sun san abin da ya kasance wanda daga cikinsu har akwai mai harbin bindiga a bayan shi. Da ka ce ka janye wannan abu kafin 'yan uwan suka zo suka lallabe ka to tunda akwai sauran 'yan uwa akwai yiwuwar ka ci gaba da taimaka su 'yan uwan. Gaskiya malam Isa ba zan ci gaba ba don ko ajiya ma da suka zo waɗanda ba su samu dama an fitar da su ba suke ta kuka a ofis 'yan uwan na tabbatar masa da cewa gaskiya wannan al'amari yana da wuyan sha'ani sosai. To amma ina labarin sauran akwai labari tunda kun ɗan yi magana da su wanda suke kirki da su sauran suna raye? Labarin sauran gwamnati ma ta fi ni sanin labarin saura sun san cewa suna raye. Malam tukur mamu akwai masu ganin cewa kila wannan abun ma da wuya dai ya ci gaba da samun nasarar sako saboda a ruwaito kana cewa harin da aka kai gidan zaman kaso na kuje kamar mutanen nan ne kuma sun saki yan uwansu ba ganin dama tun da sharaɗin na cikin magana sakin yan uwansu ai maganan da na faɗa abu ne wanda kaga in akwai kage a ciki su jami'an tsaron sai su fito su karyata waɗanda aka saki a jiyan dai su ne Sadiq Ango Abdullahi wanda ɗa ne ga shugaban ƙungiyar dattijan arewacin Najeriya Farfesa Angwa Abdullahi da kuma Malam Muhammad Ɗayyabu Fakin da shugaba ne na ɗaya daga cikin hukumomin gwamnatin jihar Kaduna. sai Oloro Olorotimi da kuma Abubakar Zubairu da Alhassan Sule da Alhaji Usman da kuma Muhammad Abuzar Afzal wanda shi kuma ɗan asalin Pakistan ne. Malam Sani Lawal ne ɗaya daga cikin waɗanda ke magana da yawun iyalan 'yan uwan waɗanda aka sace a jirgin na Abuja zuwa Kaduna. kuma ya ce duk mutane bakwan da aka sako sun wuce gida tare da iyalinsu. Ina tabbatar maka mutanen nan guda bakwai ɗan jarida na Mamu, Tukur Mamu, Ah, shi ya wannan abun ah, ya kokari ya sasanta har aka sako mutum bakwai amma kai ka gansu kwarai tabbas na gansu da ido na na gansu mun yi magana da su kowa dan uwan shi ya zo ya tafi da shi gidajensu Allah na yi magana da mutane hudu zuwa biyar cikin waɗanda aka sako a jiya amma ya kaga yanayin lafiyarsu da jiki saboda kwanakin da aka kwashe ah, yawancin su dai sun yi baki kuma sun samu rama da a jikinsu amma dai na samu dama na yi magana da wasu kuma kani kanina yana ciki yawancinsu sun ce min yana gaishe mu yana suna lafiya kuma Allah da su ma za su dawo inda za ka gane cewa yana sun dawo cikin yanayi na hankali dan siffa ta canza an rame an yi baki amma sun gaya mana gaskiya yan uwanmu sun ce a gaggaishe mu sun ce in Allah ya da su ma suna nan tafi. Tun a ranar 28 ga watan Maris na wannan shekara ne dai 'yan bindiga suka datse hanyar jirgin kasan Abuja zuwa Kaduna. inda suka sace mutane sama da sittin kuma suka kashe wasu yayin da suka bar wasu da raunuka daban-daban. Amma dai daga bisani sun sako mutane goma sha ɗaya bayan sakin shugaban bankin bunƙasa harkokin noma na Najeriya da suka ce saboda tsufa ne da halin jiki. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.